yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna idan da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan lokaci lafiya yau 29 watan rabiul awwal hijira manzo tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda yake ya dace ga hudu watan nuwamba miladiya shekara dubu da ishirin da ɗaya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu a cikin wannan zaman ya samu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar da muka sani ba mu gushe ba muna cikin karatu na wannan littafi mai suna alfikihul muyassar wa adillatihi min alqur'ani was sunna wallafa na malamin na ash-shaykh sa'ad yusuf abu aziz hafizahullah wanda wannan darasi na yau shine darasi na 23 cikin jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin littafi mai albarka sati wancan mun fara karatu kan babi ko matsala da ke kashiyan babi da ke karantar da mu lamari na shafa akan huffi ko shafa akan safa ko shafa a kan takalmi halin da mutum ke cikin alwala mun faru kan matsala kashiyan wannan babin shurutul mashi alal khuffaini wa ma fi ma'anahuma sharuɗa na shafa akan huffi guda biyu da abinda ke ɗauke da ma'anan huffi takalmi ne ko safari. ne sharuɗan da malin ya kawo mun karanta hudu daga ciki a karatunmu wancan sati wanda a gurguje za mu ainihin lissafin su kamar haka na farko malin ce an yalbisa huma ala kwahara sharaɗi ne wanda zai iya shafa akan hufinsa ko kan safa socks kenan ko akan takalmi ya kasance kafin ya sa kafafunsa cikin wannan abin da zai shafa a kai sai ya cika taharansa ya yi alwalla alwalla cikakka ya gama sa'annan ya sa wannan sharaɗi ne na farko idan mutum ya sa huffinsa ba da alwalla ba in ya kai wurin alwalla dole sai ya fi da huffi ko safa ko takalmi ya wanke kafansa sharaɗin farko kenan na biyu an ya kunan masu fil hadas al ya zamo shafan da za a yi dauda ne wanda yake mafi karanci Kinan dauda da nauyinsa bai kai sai an yi wanka sannan a yi ibada ba dauda da ke wajabta alwalla, kawai kamar iska ko fisari ko bangida mutum ya ji ba haya ko mazi da makamancin waɗannan in su ne abin da ya fita ko ya zamo sanadiya na yin tahara kaga alwalla za a yi to cikin wannan ake shafa kenan in mutum ya kamu da janaba dole sai ya fidda takalmansa ya yi wanka sai ya fi da hufinsa ya yi wanka saboda janaba sharaɗi na uku an ya kuna masu filwaktil muhaddadi shara'an. ya mun shafin za a yi ne kan lokaci da shari'a ya haddade wa mutum wanda lokacin shine yawon walaila lil wanda ke zaune a garinsa yini da dare ne kenan awa 24 24 hours lokaci da mutum ke iya shafa kenan ga wanda ke gida matafi kuma ya kasance ta ayyamin wa layalihim yini uku da dare su kenan mutum zai awa 72 ko 72 hours yana shafa kawazance da muka gabatar a wancan sati kan abin da maluma suka faɗa ne. Ranci mafi rinjaye shi ana fara lissafa lokaci na shafali daga lokacin da alwallon mutum ya karye farko bayan ya yi alwallon ya sa kufin ba lokacin da ya yi alwallon ba da haka sai mutuna shara'i na hudu an ya kuna alhufani an ya kuna alhufani awil jawarabani awil imamatu tahira ya kasance huffi guda biyu da za a yi shafa a kai ko kuwa safa guda biyu da za a yi shafa a kai ko kuwa rawani da mutum zai yi shafa a kai zama abu ne wanda ke kwahir abin da yake abu mai tsarki ba da jasa ba in wannan abin da mutum ya sa kafansa na takalmi abu ne wanda yake na jasa to babu dama mutum ya shafa a kai domin wani abin ba kwahir ne ba wanda muka yi misali da fatan dabba da ya mutu ba da an yanka ba mushi ta wannan fatan yana tsarkaka ne idan an jeme sai zama ga irin wannan fatan ba a jeme ba an yi an ɗinke huffi da shi ta mutum ya sa ba zai iya shafa a kai ba da haka sai a kula wa'annan su ne ainihin sharuɗa guda hudu da karatunmu ya gabata a kai wancan sati yau za mu tashi ta alhamis shara'i na biyar an kuna satiran lima hannun fam. an kuna satiran limhallil fard ya zamo shi wannan kufi da za a shafa a kai ko takalmi da za a shafa a kai ko kuwa safa socks ke wanda za a shafa a kai ya zamo satiran limhallil fard ya suturta bugiri da aka farata wankewa a cikin alwala kenan ya suturta tun daga bakin yatsun kafa har idon sawo in wannan abin bai kai ga wannan girin ba ba a iya shafa a kai misali yau mutu ya ɗauki shu irin shu aji wanda ake sawa a nan muna ga yana ƙasa da irin sawu da mutum ya sa irin wannan shu bai iya shafa a kai amma da mutum zai sa irin boot irin takalma na security service da saura da wasu takalmar ke da tsawo wanda yake yana wuce irin sawu da mutum ya sa irin wannan takalmin yana iya shafa a kai haka ne safa da ake sawa yau akwai safan da aka ɗan gajeri ne bayan ka suka sa wani lokacin ba a maganin ka sa wani abu to irin wannan an sa ba a shafa a kai domin bi suturta bugiri da aka farata a wanki a cikin alwalla ba wa an ya kuna safikan kuma ya zamo wannan abu da za aka sa za a shafa a kai ya zamo yana da nauyi safiq ya zama yana nauyi la ya safi albashira la baya idan mutum ya sa ba a ganin fatan jikinsa ta waje akwai wani safin kaga bi da nauyi sam in ka ana ganin ma kafanka a ciki to ya zamo wannan yana da ɗan nauyin da in an sa yana iya rufe kafan ba a ganin launi na kafan wanda ya sa wannan abin sai in ya fitar ma ce kad rajjaha alqawl bi hadha shautar allama ibn baz yace hakika allama ibn baz mufti kenan na mulaktar arabiyyah Saudiya a as rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce wannan shara'in yana da rinjaye kinan an sa safa who socks wasu sun kaga laici ne sosai bi da nauyi mutum ya sa ana ganin kafansa in fari ne ana ganin farin kafansa in baki ne ma akan ga bakin a cikin wannan safan to in ya zamo haka ne ba a shafa a kai ce, allamatu gulbaz ya ce wannan shara'i shara'i ne wanda yake ne ya fi dacewa wannan zance da malami yana nuna mana cewa akwai wani suka ce a'a wannan ba shara'i ba ne kisa malam ce allama ibn baz ya rinta yadda wannan zancen kultu malam mai littafi sa'ad yusuf abu aziz ya ce wa hunaka man qala bi jawazil masri ala al-jawrab Ya ce akwai daga cikin maluma wanda suka ce ana iya shafa kan safa wanda bai da nauyi socks wanda yake yayi light ma ana iya shafa a kai daga cikin maluma قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب إمام النووي الله مدوكي مصر ya faɗa a cikin littafi mai suna shar al-muhazzab ya ce wa haka ashabuna ya ce mabiyan mazhabin musunci wani mazhabi ne a shafi'iyya domin imamun nawawi ɗan shafi'iyya ne ya ce ‘yan mazhabin mu ‘yan shafi'iyya sun ce’ عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسأل الجورب وإن كان رقيقا يتي زنتي daga umar sa'annan daga ali na abu talib allah ya kare yarda a gare su su wa'annan hulafa a guda biyu duk sun ce ya dace a yi shafa kan safa socks ko da da nauyi 'yan shafi'iya suna danganta wannan zancen zuwa ga wa'annan sahabbai masu girma guda biyu da umar na hatta da ali da abu talib allah ya ƙara yarda a gare su wa haƙauhu sannan suna sake faɗa suna dangantawa wasu daga cikin maluma na salaf an abi yusuf suna dangantawa ga abi yusuf wa muhammad sannan da muhammad wa ishaq sannan da ishaq bin rahawai wa dawud sannan da dawudu zahiri kan wa'in duk daga cikin salaf sun ce ana iya shafa a kan safa ko da bai da kauri ko bai da nauyi sun maƙalar nawawi sa'annan sai imam nawawi ya faɗa bayan ya kawo wannan tsanin zantuttuka da yake dangantawa ga 'yan shafi'iya ya ce wa tajjaman abahahu ya ce waɗanda ke cewa yana yiwuwa a yi shafa kan safa ko da wannan safan bai da kauri ya ce suna kafa hujja cewa wa in kana raqiqan koda wannan safan bi da kauri bi da mugira suna kafa wuja da hadisi na mugira dan shuba annabi sallallahu alaihi wasallama masaha ala jawrabaihi wa alaihi cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi shafa akan safan sa guda biyu kuma ya shafa akan takalmi cewa safa da itlaki haka babu wani abin da ke kayyadewa cewa safan wanda yake mai kauri ne ko wanda bai da kauri ya nuna cewa duk wani abin da ke dauke da suna safa ana iya shafa a kai wannan shine hujjarsu kuma hujja ne wanda yake mai ƙarfi domin wanda zai ce ba a iya shafa a kan safa shi wanda ke da kauri shine ake bukatar ya kawo hujja so dewa ana samun wani gari na da'awa kan wani matsala na addini sai ce kai ka kawo mai hujja da cewa nashin ba daidai ba ne alal nashin da ke faɗi ba shine asali ba yanzu ka ce ba a iya shafa kan wani launi na safa na socks kai ga daga kawo dalilin da ya hana domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi itilaki ne ko kuwa hadisi na an yi italaki ne kan ya yi shafa a kan safa ba da an waiwaya ko an yi bayanin safan irin launinsa ba wannan ke nuna ana iya shafa a kan safa sai in an samu zance wanda za a danganta wa shari'ul hakim wanda ya ce safan sai ya kasance da siffa iri kaza to in ba samu wannan ba sai a koma kan asali kawai in mutum ya sa safa yana iya shafa a kai wannan shine wallahu ta'ala a'lam sadis sharadi na shida an yakuna mubahan ya zama wannan safon mubahana an ce mubahana shine abinda shari'a ya baka dama kana iya yi ana ya samu abin ba na jasa ba ne, amma ko ba mubaha ne. dalilin nisa ba mubaha ne shine la ban ba kwace aka yi ba kawai dan kana da karfi ka shiga kasuwa mutane na sai da kaga ce kawai kowa ya ciro guda guda ya kawo da an dubu sun wani da kula ka bashi bari za a yi tashin hankali nan kawai sai aka ci da aka baka wannan gasu kenan ka kwaci da karfi to wannan abin babu ba ha in ka sa ka iya shafa a kai muna fahimtar wannan yanzu ba zance yana da tsarki ko ba tsarki ba yanzu abin da za ka kasan shin ka samu shi ta hanya ne da yake na halali ba kwace kai ba na farko wala hariran lirajulin haka ne zama in namiji ya sa wannan abin ba harir ba da ainihin matiriya na alharir aka yi ɗinkin wannan safon ba alharir da aka ɗinke namiji bai sawa domin shari'a ne ba namiji dama ya sa alharir ba wanda tabbata cikin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masurukan kuma ya zama ba satowa aka yi ba masu sata takalmi masallaci kana cikin masallaci kawai ya zo ya ji Allahu akbar ya kwashe takalmi ya yi baya da gudu to ya je sa wannan takalmi ya dace lokacin sallah ya kai babu dama yi shafa a kai domin takalmin ba mubaha bane Satu waye. samari matasa masu sata kayan mutane an yi shanyi bayan gida kai kai suke wani ya shanya soksin shi ka kwashi wani abin ba mu ba a wannan abin kuma yana nan samari suna yi kaga samari shi ne ga cikin unguwa bai aiki kuma yana son ya sa kaya masu tsada in ka wanke kayan ka mai dan kyau ka shanya sai ka zo wurin kwanar da an select wannan bai kama da malam ba to an wuce da shi kenan suna nan to irin wa'annan kayan ba mu ba ne rigan asalin shi mai kyau ne ba najasa bane ba haramun ne a saba amma hanyar da aka samu shi ba hanya ne da shari'a ya ba da dama ba to irin wannan ne ba a shafa a kai mun fahimci matsalar haka wannan shine shara'i na shida da malam ya kawo a nan asabi'u shara'i na bakwai Allah yin ba da masu kablan kira ilmudda ya zamo bayan mutum ya sa wannan safon sai ya shafa a kai to daga wannan lokacin ya zama bai fidda wannan hufin ba kafin kawowar ƙarshen lokaci da aka je mai shafa a kai mai shi ya fidda hufin lokacin bai kai ba to koda ya sami mai shafa a kai wannan shi ne abin da malam ke nufi da wannan sharaɗin shi ne wannan zance ba musallamun ba ne akwai zantuka da maluma masu kai, amma malam ya kawo wannan kan sharaɗi ne yi littafi muna karanta littafin shi za mu karanta littafin da akwai bukatan karin bayani sai a yi bayaninsa balma wannan shi malam kansa ya yi bayani a nan domin mu fahimci akwai malumar suka tafi cewa in ka sa huffi sai ka fidda huffin lokacin shafin bai cika ba in ka sake sawa to shi ya kasance kayi alwala ne ka sa ka wanke ƙafa. baka yi alwala ba wani lokacin alwala ya kai kuma alwalanka ya kare sai ka fitta huffin ka wanke kafanka so ce wannan sharaɗi ne suka ce fa'in hada a hufaihi idan mutum ya fitta huffinsa guda guda biyu abu ma fi ma'ana huma ba'dal masu alaihi ma ko kuwa abin da ke ɗauke da ma'anan huffi takalmi da safa kenan mishi ya fidda wa'in na ababen bayan ya yi shafa na farko a kai a adal wudu'a ma'a rasulun rijilain ya sake maimaita alwallansa tare da wanda kafafu kinan ya fi da hufin ya yi ya sa to wannan alwallan ma shi ya kari wannan shine ainihin abinda maluma da ke kan wannan ra'ayi suke nufi in mutum ya fi fita ofinsa alwallon shi ya kare wanda da yawa musamman wani da ke kan mazhabi na malikiya ko wani ke karanta da tafai da aka ainihin rubuta kan mazhabin malikiya kan wasu ka tafi na aka game da irin malamai da karanta irin ahdari su iziya da saura ishmael mai shi nan ce ga sai kun samu matsala da shi in ka ce ba haka wani ce ma sam ina cikin littafi kaza ma haka aka kawo su sharaɗi ne in ka sa hufi kai shafa a kai sai ka zo ka fidda hufin alwalanka ya kare ba shi ka yi iska ko fitsari ko na abu ba in ka fidda hufin ma kawai alwalanka ya ainihin kare wannan zance wani littafin na almuguni na imamu ibn kudama alhambali mujallari na farko shafi na 367 ya kawo wannan zancin mala ya ce kultu sa'ad yusuf ya ce wa haɗa kuwa ra'ayin jumhur ya ce wannan ra'ayi a kai mafi yawan maluma suke an ce jumhur an nufin mafi yawan maluma wanda wani lokacin aka samu jumhur suna iya kuskure shi dai galibi inda jumhur suke an fi samun na wurin ta amma ba kowane lokaci ba an ce jumhur an fi maganar majority na maluma wannan shine zance na mafi yamal yace walakin da shaykh albani rahimahullahu qala yace amma al albani Allah ya masa rahma yace anna wudu'ahu sahih yace wanda ya alwala ya shafa akan huffinsa sai da huffin alwallansa na nan daram ya shafi ba abinda ya taba alwallan abu sahihun alwallon mai shi na nan wala a alaihi ba komai akan wannan mutumin wa rajjaha qawluhu bi murajjahayn usay rinjayar da zancensa da dalilai guda biyu da ke iya rinjayar da zance da ya ce alwallon mutum bai karye ba sai ya kawo dalilai guda biyu dalilai guda biyu kowanne aka yi amfani da shi kawai ma ya isa ya gwada cewa maganar malam gaskiya ne al'awwal dalilin farko annahu muwafiqun li amali ali ibn abi talib yace wannan lamari ya dace da aikin ali dan abi talib al khalifatu rashid ar-rabi radiyallahu ta'ala anhu arda sayyidina ali yayi wannan aiki dacewa da aikinsa shi wani daga cikin hulafa'ur rashidun Sunansa sa in bai khalafa wa sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne a dauka so da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid to Ali Abi Talib yin haka ya dace da aikinsa faqad thabata zance ya tabbata annahu ahdatha alwallansa ya kai shi Ali Abi Talib thumma tawabba'a sai alwala wa masaha ala na alaihi sai ya shafa akan takalmansa guda biyu thumma khala'ahuma thumma salla sai ya zo ya fidda takalman yi sallah ya yi alwala ya shafa akan takalmansa da zai tsaya kan abin da zai sallah akan sai ya fidda takalman sai yi sallah kuma ya sake alwallah ba da aka an ce alwallah ya kai. wannan abin ya khalafa ba wannan aiki da Ali na Abi Talib kuma musan matsayin Ali dan Abi Talib a cikin musulunci wurin fahimta da karatu sa'anin da umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam ka amai biyayya kan abin da yayi kaga aikin Ali nan kawai ya isa ya nuna cewa shi wancan ra'ayi na jumhur ra'ayi ne wanda yake marju ra'ayi wanda yake arrajihu shine ra'ayi na wayanda ke gani in ka yi alwalla bayan ka yi shafa an ka da hufinka alwallanka ka na nan sai in wani kidmin na nawaqid rubu ya faru daga cikin ababen da ke karya alwalla sai an samu faruwan ɗaya daga cikin sa na ce baka da alwalla amma kawai mujarrad ka da takalmi ko hufi ko safa alwallan ka na nan ba da wani illa ba kuma wannan athar na Ali da Abi Talib ya inganta Imam Tahawi ya fitar da shi da wasu maluma Allamatul Albani yace sahihi ne a cikin littafin sa Al-Mashu ala al-Jawrabayn الثاني دليل مال النبي يتي موافقته للنظر الصحيح wannan aiki shine abin da ke dacewa ga ainihin tunani ko bincike wanda yake ingantacce za a ajiye da hankali ma a yi tunani wanda yake ya inganta shi ne mutum ya yi alwala ya shafa a kan hufinsa kawai dan ya fi da hufin ba a cewa alwallan shi ya kare dan ya cire saksin ba a cewa alwallan shi ya kare sai ya kawo misali ce "Fa'inahu, innahu law masaha ala ra'asi sun mahalaka da mutum ya yi alwala ya shafa a kansa bayan ya yi shafa sai ya zauna ya yi aski lam yajib alayhi an yu'ida al-mas bal lahu ke ba wajibi ne a kansa sai ya kuma shaki ainihin shafa a kai ba ko ba haka bane ko ya daga cikin dubu gudu aski a ce da kai alwala ka yi aski alwalan ka ya kare a yayin da za ka yi aski akwai gashi yau ka kawo kwashe gashi ta yanzu inda kai shafin ka kwashe shi yi shafa sabo a'a to da haka ne kinan in ka fidda kufi ma shi ma ba abin da ya samu alwallanka wa huwa alladhi tarahu ibn taymiya wannan shine ra'ayi wanda shaykhul islam ibn taymiya ma kawai kansa ma ya ainihin zabi fa qala fi ikhtiyaratihi sai ya fada a cikin littafin sa al ikhtiyaratul fiqhiyya a cikin littafin suna al ikhtiyaratul fiqhiyya na wannan al-ikhtiyaratul amaliya yana da ikhtiyaratul fiqhiyya sai da kuma da ikhtiyarat al-amaliya a cikin ikhtiyaratul amaliya shi Islam Ibn ya yace wala yantakidu du al-masu ala al-khuff wal imama bi naz'ihima yace wanda yake shafa akan hufi ko akan rawani kawai dan ya da huffinsa ko ya kwance rawaninsa alwallansa baya karyewa wannan shine a duba littafin na almasu da jawarabai na alamatul albani kan shafi na tamanin da bakwai ya kawo wannan zancen kuma da wannan muka kawo ƙarshen wa'annan sharuɗa da malam ya kawo guda bakwai na shafa akan hufi ko akan safa ko akan socks da haka masu shafa akan socks su san wannan na domin galibin mu ga socks ake shafa a kai to a san yana da sharaɗi sa'anan yin wannan ba kiwiya ba ne kamar yadda wasu ke gani a jami'an ba kiwiya mutum ko zai na alwala kuma yana wani shafa kuma akan hufi wannan abu ne wanda yake daga cikin sauwakawa da shari'a na musulunci wa al'umma wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na son a kawo abin da ya sauwakawa al'umma kamar yadda yake son a kawo farilla na haka wanda yake yawan sa socks yana fita aiki da safe zai fita sai alwala kawai ya sa dai ya samu sauki a wurin alwala ba sai ya yi faman fit da socks ya sa mu wani abin masu diwa mutum yana yawan sawa yana sa ma a samu kafan shi ko socks na wari an sa ruwa an cire an sa ruwa an cire da saura da haka sai a riki wannan saukin a tafi kan wayewa na addini ka zama kauyawa cikin lamari na addini matsala da ke biye shine mahallul masi wa sifatihi inda ake shafan da yanda ake shafa wani wuri ake shafa in mutum zai shafa sa'annan yaya ake shafan mahallin masjid mashuru zaharun na'al bugire na shafa wannan shari'a ya tabbata shine saman ainihin takalmi awil khuffi ko saman khuffin awil jawarab ko saman safa sama ake shafa muna ganin wasu bayan Allah shi ya ji karu shi ga ya tsawon shi ya bi da bisa da kasa ya bi ya shafa ba ko ina sai karsa inda wannan kuma abin ya fito inda ake shafa iyaka sama saman takalmi ko saman hufi ko saman safa wannan shi ne bugire na ainihin shafan walwajibu fil kuma abin da ke wajibi a wani shafan shi ne ma yutlaku alaihi ismul masr abin ya ɗauki sunan shafa in an yi an shafa Inda dai abin na da suna shafa yanzu da mutum ya jika hannunsa kawai sai ibiya ya taɓa saman safansa shi daga an ya ce ya shafa wannan ba shafa ba bane tabawa yi amma da yasa sai ya jawo aka ce ya shafa to duk abin da ke dauke da suna shafa in an yi an shafa wannan shine abin da malik sun mu gane yace fa yakfi imrar li yata'allam mamsuru ba'da balliha bil ma da ya wadaci mutum da wannan shine abin da za a shafa in mutum ya ji kanun sai bi da hannun shi kai shi kenan imrar li ainihin tafiyar da hannu alal a akan abin da ake shafa in ka ya tafi akai hannunka na manni da abin ka jawo shi ka shafa shikenan shafa ya cika mun fahimci wannan shine abin da ya kamata mu fahimci an ali radiyallahu anhu an samu daga ali da abi talib Allah ya kare yadda a gare shi kwala, shi ya ce laukalar dinu bin ra'ayi ra'ayi ce da a ce addini ra'ayi ne wannan hadisi yana da muhimmanci sosai ga musulmi duka ya fahimci wannan addini ba ra'ayi ba ne laukana dinu bin ra'ayi da a ce addini ya kasance da ra'ayi ake yi lakana asfalin huffi aula bil masi min alahu ko da ya kasance kashiyan huffi ya fi dacewa a shafa fiye ga sama so da kashiyan da ake taka wurare a ce an taka wuri da yake akwai dauda a shafa yace to da a ce addinin musulunci da ra'ayi ake yi da an kowa zai shafa shi shafa kashiyar hufinsa domin wurin ne ake taka ƙasa da shi ya ce wa kadar aitu bayi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirar hufai ce hakika ni kaina na ga annan sallallahu alaihi saman hufinsa yake shafa Allahu akbar wannan sahabbai ma kenan sun ga annan sallallahu alaihi wasallam sun san yadda addini yake yana koyar da mu addini kira dan haka yake ka'ida a wurin ahlus sunna wal jama'a kan abin da za a yi addini shi ya zama yana da asali cikin shari'a ba ina gani ba akwai wasu daga cikin mu iyaka su addinin su ai ba laifi bane to an yi kaza kuma shine laifi wannan kuma laifi ne ta ce wallahi kuma kuna takura ma addini kware addinin nan sauki ne simple ne komai shi ku ce wani abu sunna mu ji maganar da Ali da Abi Talib ke yi nan cewa da kana dinu bin ra'ayi da a ce addinin nan ra'ayin da kana asfalin hufi aula bil masinin a'lahu wanda kashiyan hufin shi ya fi cancanta a shafa fiye ga sama wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir huffaihi na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana shafa a saman hufinsa na kai ma na shafa sama addinin ba ra'ayi ba ne yadda annabi sallallahu ya yi yayi haka ake kai ba a bukatan shawararka cikin addini ba a so ra'ayinka cikin addini domin ra'ayinka bai da matsayi cikin addini yaya annabi sallallahu ya yi, yayi sai yi haka Allah ya ce wa uhu ta tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun shiriyu laqad kana lakum fi rasulullahi. أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله abin kwaikwayo mafi kyau ya kasance muku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka haka suka rayu in za su yi abu suna bincika wani yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba da gabatar da ra'ayinsu akan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka sai mu kula da wa'annan lamuran suna da muhimmanci sosai wannan hadisi na Ali ibn Abi Talib Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fitar a cikin Sahih Sunan Abi Dawud kan hadisi na 147 hadisi ne ingantacce bayan wannan sai ma yuktilul masah da ke karya ko yake bata shafa yanzu mutum ya sa kufi ya fara shafa wani abu ya faru yake ɓata shafan ba a iya shafa kuma ma ce yutulil masu bi ahadi hadi thalatha ko ainihin shafa akan safa ko akan kufi ko akan takalmi yana karewa ko yana ɓatawa da ɗayan ababa guda uku nan al'awwalu na farko inkida'ul mudda inkida'ul mudda idan lokacin shafan ya cika yanzu ka fara shafa bayan a azafar sai kai shafa wa har gari ya waye azafar ya kai kaga lokaci ya kawo ƙarshe kenan da azafar ya wuce dama bayan azafar ka fara shafa ba ka iya shafa ku domin lokacin ya wuce ga wanda ke gida wanda kuma yi tafiya yini uku da dare uku lokacin ya kai shi kenan ba hanyar ka shafa ko sai ka fi da wannan kuffin ko safin kayi alwala ka wanke kafanka tsari na biyu. aljanaba janaba idan mutum ya kamu da janaba zancen shafa <laughs> ya tashi da janaba wajibi ne akan mutum yi wanka Sadaka wanda zai yi wanka kuma bai wanka ya ce kafan shi bai wankewa zai yi shafa a kai da haka mutum ya kamu da janaba wajibi ne ya fi da hufinsa ko safinsa yi wanka marcin kan takaddamar dalilu ala zariya kariban shi dalili kan wannan ya gabata ba da jimawa ba الثالث na uku nazbul mamsuhu alaihi min ar-rijlayn fidda abinda ake shafa akai daga barin kafa wa fihi khilafun marra qariba akwai sabani wanda mun yi karatun sa ba da jimawa ba kan idan mutum ya fidda wannan hufe cewa alwalansa ya karya ko bai iya shafa kuma wannan mun yi magana akai zai iya sake sawa kuma wannan akwai saɓani ba zance ne wanda yake malum maluk sun tafi kan wannan ra'ayi na cewa an kafin da abin da kake shafa a kan shi kenan wannan shafan ya ainihin bata ba wayannan su ne ababa guda uku da suke bata lamari na shafa almasu alal jabira almasu alal shafa akan ɗauri shafa a kan bandage mutum ya kare shammata da ake sawa a ɗaure ya ce mai aljabira duk wani abin da irin wanda likitoci ke amfani da shi yawa asibiti ana ɗaure kariya ana ce mai aljabira to shi wannan abin da yake ɗaure shafa a kai shi kuma menene hukuncinsa ko menene matsayinsa ba ce tu? an ce aljabira hiya shay'un yudawu ala qudwil maksur abu ne wanda ake ɗibiyawa a kan gaba inda ya kare hannu ya kare abinda za a sa a ɗaure wannan wurin li'islayihi domin a gyara inda ya kare wa jabri azmihi kuma a samu ƙashin ya ainihin haɗu liyar ta'ima domin a samu wannan wuri da ya kare ya koma kamar yadda yake kal'idani na hashabiya kamar ainihin kara idan jam'u kenan kara wanda yake daga katako aka yanka kanar kanar irin yadda da ake yi da shammata sai ga an shirya su da igiya ana daurewa daga wannan shine al'idan alhashabiya wannan ana ce mai aljabira sa'annan wal jips sa'annan da pop jips pop wanda ake amfani da shi asibiti ke da, to wayannan duka ce aljabira idan mutum ya kare su ake sawa a daure har shi ya sake haɗewa kuma to wayannan ababen su ake cewa ma aljabira haji kaifiyatul masal aljabair yanda ake shafa akan daure idza wujida jurhun fi a'dha'i tahara falahu maratib idan an samu jin ciwo a gabobi da yake wajibi a wanke cikin alwalla to akwai daraja-daraja kan jin ciwo ginin ba kowane jin ciwo ne ke kan daraja ɗaya ba jin ciwo mun san level-level ne kowane jin ciwo da irin yadda ake ainihin magance shi malace mutu kula daraja na farko an ya kuna makshufan ya zama inda aka ji ciwo kowane jin ciwon makshuf wuri ne wanda ke ba a ɗaure komai a kai ba mutum ya ji ciwo amma wurin na sake amma ya ɗan mutum ya samu ɗan wani jin ciwo cikin hannunsa a sa ink ko wani abu haka amma ba a ɗaure komai a kai ba kaga makshufu kenan wurin na nan buɗe wala ya durumul gasu in mutum ya wanke kan wannan jin ciwon baya cutar da shi fa yajibu gasu wajibi ne ya wanke ya ji ciwo eh, ya ji ciwo amma jin ciwon da ya bi kai da a ɗaura wani abu ba kuma ya sa ruwa ya wanke ba ya cutar da shi wajibi ne ya wanke da ruwa almartabatu thaniya daraja na biyu an ya kuna makshufan ya zama jin ciwon har ya buɗe yake ba a ɗaure ba amma wa ya duhu gasu in ya wanke ya cutar da shi akwai wani jin ciwon ba a ɗaure ba amma kana wankewa kurji bai mutuwa da wuri sai ga asibiti sun ce ma ka kamar ruwa ya taɓa kaga shi wannan sa ruwa a wanke ya cutar da wanda ke da wannan raunin wal masu la ya duru amma ya shafa a kai bai cutar da shi fa ya jiru masu wajibi ne shi ma ya shafa ya jika hannun shi ba da ya zuba ruwa kan wani shi shafa kan wurin muna fahimtar matsalar na'am almartabatu thalitha martaba na uku an ya kuna makshufan ya zama wannan bugirin buɗe ke wa ya duhuhul kasulu masu amma mutum ya wanke ya cutar da shi in ya sha isa ruwa ma ya shafa a kai ma ya cutar da shi da wankewa da shafan duk mutum ya shi ya cutu fahina ihu ko a wannan lokacin ya zai ya shuddu alaihi jabira sai bi wani bandeji ya ɗaure mutum ya sa abu ya daure wuri wa yamsa a rai hashe ya shafa kan daure mun fahimci wannan shi mutum ya sa abu ya daure sai ya shafa saman wannan daurin fa ajiza wa idan wannan ma ya ci tura kinan wannan ma mutum bai iyawa fa huna ya tayammamu lahu sai ya taimama da wannan bugirin taimama zai a wannan wurin sai ya taimama domin ba zai iya ya wanke ba shafa kuma biya yi ko babu kuma abin da zai daure akan wannan bugire ya yi shafan ko kun yi daure ma kuma daure kuma zai janyo mai kuma sabon matsala a ganin sai ya taimama almatabatun rabi'a daraja na kudu. an ya kuna masturan bitis ya zama an sa pop an ainihin rufe wannan gugirin gaba daya yau shine abin da aka fi amfani da shi dewa aljips ana amfani da wannan pop cement a yi wannan abu idan an yi suturta wannan wurin da pop au lazika ko an sa plasta aka manna a kai lazika an manna abinda ake mannawa a kai au jabira ko ko an sa irin shammata matanin ko bandage aka ɗaure aushi zalika ko abin da ke kama da waɗannan awarin da aka ambato domin ka tafi wani wuri kaga wani abu daban ake sa wani kaje wani wani plastic ne ma aka yi ake sawa a ɗaure ni ka je ko ina kaga wani abu daban ne ake yi amma aikin da waɗannan suke shi wannan abin kuma ke yi har ya zama shi zalika makamancin waɗannan fafi hadihin hala bisa ga wannan yanayin yan sahu ala satiri zai yi shafa akan abin da ya rufe wannan bugirin ne na sa pop da shi shafa akan pop wa yugnihi an gusul wannan ya wadaci shi daga barin wankewa ba sai ya wanke wannan bugirin ba da fata mun fahimci wannan tambihun fadakarwa mala ya ce لا يشترط تقدم الطهارة ala شدها ba sharaɗi ne kafin a ɗaure wannan bandage ko a sa wannan pop sai an yi alwala sannan a ba mun ga sharaɗi ne wurin shafa akan huffi alwallah ya gabata amma a wurin shafa kan aljabila ɗauri ba shara'i ne sai mutum ya yi alwallah ba ya mutum da ya jin ciwo shi kafin ma ya farfaɗo ya san inda yake an yi ɗauri in an sanya wani zama shara'i ne wani ɗaurin yana kai wata uku ba a kwance ba yanzu ya mishi zai da aka shari'a ko yana zama da abin da yake za mu iyawa ne ya zuwa mana da abin da ba ma iyawa don haka ba shara'i ne akan shafa akan ɗauri sai an gabatar da tahara ba alal kaulin rajihi akan zance mafi rinjaye bi khilafil huffi sabanin huffi domin shi huffi sharaɗi ne sai an gabatar da tahara sannan a sa amma shi wannan ainihin ɗauri shi ba sharaɗi ba ne don haka kayi alwala baka yi alwala ba duk yanayin da kake cikin an riga an yi ɗaure in ka kai bugirin da aka ɗaure shafa za ka yi a kan wannan bugirin ba sharaɗi ne sai an yi alwala ba wannan bayani da muka ji na ainihin wannan marati na shafa mutum ya karanta littafi na almuguni na imam ibn kudama alhambali mujalladi na farko shafi na 356 zai ga wannan bayanin naka wani yana bukata a fahimci mun ga maratibin na an kawa ne kawai domin mutum da ya shiga cikin wannan matsalar ya dubi yanayin da yake ciki shi kan wani ainihin daraja yake kan wani martaba yake kan wannan wajibinsa kenan wanda ke iya wanke kan kurji ko jin ciwon san wajibinsa ne ya wanke wanda baya iya wankewa amma ya iya shafa a kai wajibi ne ya shafa wanda baya iya wankewa ko baya iya shafa akai zai daure ne ya shafa akan ɗaure in kuma daurin ma ya ci tura ba zai iya ba lokacin sai ya taimama wanda kuma ya kasance shi abinda jin ciwo shi an sa abu kaman pop wanda ba zancin ma wani abu nan kaga ga tsakanin wannan gaban da ainihin kai abin da kai akwai dan nisa domin abin da ke kan yana da ma nauyi sosai to kan wannan matsayin mutum zai shafa kan wannan abin da aka daure wannan bugirin ko pop da aka samai ko ba sharaɗi ne sai mutum ya yi alwala sa'an nan ya shafa ba wannan ba sharaɗi ba ne da aka sai mu kula da wa'annan yare da wa'annan masa'il akwai bukatan ana kiyaye su domin ababa ne da ke faruwa a cikin rayuwarmu na yau da kullum ba mun san addini na musulunci ba a yi shi a kan jahilci dole sai da karatu da kuma ga muna sa karatuka maluwa muna sa karatuka ana yi saboda mu gaba ɗaya mu rinka tunawa ta yi ta taba ji ka sani amma mutum mai mantuwa ne ni lokacin za ka sake jiya kama an sake ma refresh ma ainihin kwakwalwanka abinda jiya ka sani sai ka kara ainihin faɗaɗa saninka maka sanin kuma yau ka gane maka da kai wani wuri kai ne za a nemi fatawa a wurin domin kai ake ganin ka kullum da littafi a hannu za ka masallaci ta ke ganin ka an fita ka zauna kana sauraron karatu da aka yi irin wayannan akwai bukatar muna kiyaye su don mu ƙara wayewa cikin lamari na addini wannan shine wajibi da ke kanmu gaba ɗaya ya zama kullum ana wannan aikin al'amur bil ma'ruf wannan hayu anil munkar wajibi ne kan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka sai mu kula wannan kan wannan gaba zamu ajiye karatu yau har zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu lafiya sai mu tashi kan al gusulu al gusulu yanzu mu fara batun wanka a ga wayannan ababen karatu ke wani mutum ke bukata ya gano cikin addininsa an fara tun asali ana zuwa kafin a zuwa shiga ma ibadat na sallah da saura da haka sai mai kokari sati mai zuwa mu haɗu anan kafin mu tashi jiya mun gaya muku yau da sati mun sake maimaitawa cewa muna da karatu da za mu yi ranar asabar tsakanin maghrib da nisha. wannan karatu ne na musamman da muke son mu sa a cikin wannan masallaci wata-wata kowane wata mu farko wanda muna so muna gayyato maluma daban-daban wanda za mu zaɓi maudu'i wanda shiga malami ya iya ba da amfaninsa cikakken amfani wanda kowane wata ranar asabar za mu haɗu musamman abin da ya danganci rayuwarmu da mujtama'anmu da ainihin kai kawo mu yau da kullum wannan shine ainihin manufa mu target mu na wannan karatu na ran asabar da haka mun ga babu wanda zai ce shi ya wadatu daga barin bukatan wannan lamari shi wanda zai ce ya wadatu daga barin neman sanin abin da zai amfani shi cikin lamari na addini da haka muna son mu fara wannan karatu ranar asabar nan da ke zuwa jibi wanda da yadda za mu karɓawa wannan lamarin shi zai gwada na next wata mai zuwa wani malami za mu gayyato na abu ne wanda yake za mu faɗaɗa shi insha Allah ta'ala saboda al'umma su amfani da muna gayyatan kowa kowa daga cikinmu da manya da yara kowa na bukatan wannan karatun ba na wasu ɓangare ne da wasu ba su a ciki ba da haka mun kokari wanda ke nan sai ya sanar da wanda baya nan dan mun kan zo mu haɗu wurin musharaka kan wannan amfanin Allah ya kai mu lafiya musamman ko akwai tambaya ɗaya ko biyu na malam نعم نعم نعم نعم اختيارات العلمية علمية يعني أكو اختيارات الفقهية سانا اختيارات العلمية نا شيخ الإسلام ابن تيمية اختيارات الفقهية أنا نسنا أكو اختيارات العلمية

kan mutum ne ya yi shafa a kan takalminsa sai zo irin masallatan yammun nan mun ji karatu da ke tabbatarwa ana iya yin sallah da takalmi sunna ne wanda yake yana tafi har kiyama ya tashi wannan sunnan ba zai taɓa sakewa ba A annabi sallah sanin ya yi sallah da takalmi ya yi umarni ma ya ce ku yi sallah da takalmanku akwai randa annabi sallah alaihi ke ba da sallah ya sa takalmi yana gaba sahabbai kowa na bayan shi kowa ya sa takalmi ana sallah shi annabi sallallahu alaihi sai ya tafi gaba kaɗan ta gefen hagu sai ya cire takalmansa sai ya komo ya tsaya shi kowa kuma ya ci gaba kaɗan shi ya cire takalmansa sai ya komo ya tsaya sahabbai kenan annabi sallallahu alaihi ya yi kawai kwaikwayo ake yi ana gama sallah annabi sallallahu alaihi me na gani kuma daga kuna ta tafiya kuna cire takalma ce mun ga ka cire ce ni jibril zo ce min akwai najasa kashin takalmi na ko kuma wa gaya muku akwai wani abu shi ce to daga yau in ɗayan ku za shi sallah ya duba kashiyan takalminsa in akwai najasa ya gogawa ƙasa shi sallah da takalmi kaga ana sallar takalmi amma ka zo irin masallacin mu nan ga an gyara masallaci masha Allah an ɗauki wani aiki shi aiki shi ne ma share masallaci kuma ka kwaso laka ka ka shigo mutane masallaci ba su har dukan ka an yi domin ka yi rashin hankali muna fahimtar matsalar to tambayar shi ne mutum ne ya sa takalmi ya shafa a kai sai ya kai masallaci zai shiga irin masallacin da akwai hanya ya fidda takalmi ya shigo masallaci ya yi sallah jawabi shi ne eh akwai hanya cikin karatu ma jawabi kan wannan ya gabata kan asar na ali na abi talib ya yi alwala ya shafa a kan takalminsa da zai yi sallah sai fi da takalmin ya yi sallah ɗan kai ba komai da ya taɓa alwallanka bisa ga aiki na ali na abi talib allah ya ƙara yarda a gare shi Amin. Ya sata. Na tambaya mai magana kan iya daga cikin sharuɗa na almasu alal khuffain ya zama abinda za a yi shafin shi almansuhu alaihi ya zama tahir ko ya zama mubah mubah da muka yi bayan shi mutum mubah ya zama ba kwace aka yi ba ba alhariri ba ne ba kuma satowa aka yi ba eh, ya ce da mutum ya sata riga ya sa shi zai alwallah shin wannan rigar da ya sata na karya alwallah jawabi shine a'a in tambayar za a yi shi ne shi ya dace ya yi sallah da wannan rigan da ya sato haka batun shafa ake shi wannan abin da ya san na satowa ne da aka ba hanyar yi shafa a kai shi sato riga kuma ya zai sallah yanzu yi sallah da rigar da aka sato akwai sallah ko ba sallah cikin akwai sabani tsakanin maluma domin wannan rigar ba mu ba a ne ba ka zaka sai gaban ubangiji ya ka sa abin da yake shari'a ya baka dama ka sa ka yi sallah wallahu ta'ala alam mun fahimci akwai bambanci tsakanin riga da shi abin shafan fatan mun fahimci wannan na'am alaikun salam rawani na'am tambaya shi rawani kuma ana shafa a kai jawabi shi ne eh. na ga wannan ya gabata ma cikin karatunmu nan kan shafa a nan sannan ya yi shafa a kan rawani kawai sannan ya yi shafa a kan makwarkwada gashin da ke gaban goshi ya fara da kai ya tafi da hannunsa hakan rawaninsa ya komo da shi duka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da malama sun ce kan lamari na shafa a kan rawani shi ma akwai shara'in alwala kafin a ainihin naɗa wannan rawani shi kuma ya zama yawon walaida ne muqim wanda ke gida dare da yini sannan matafi kuma kwana uku da dare su wannan mun yi karatu a kai baya wallahu ta'ala alam na'am tambaya na tambaya da yayi ko an tambaya kan rigan da aka sato ya dace a yi sallah da shi ko bai dace ba na ce akwai sabani mai tambaya yana so ni ra'ayina ni so <laughs> ina ga ya dace ko bai dace ba in mutum na da wani rigan bai dace bai sa rigan da aka sato ya yi sallah da shi in yana da wani ba hanya ya sa rigar da aka sato ya yi sallah da shi amma babu wani mai shi ya sa ya yi sallah ya yi sallah domin babu wani ba cewa ya tsaya tsirara ya yi sallah kuma sallah dole sai ya yi shi kafin mutum ya tsaya tsirara ya yi sallah shi ya zo babu wani sutura kan wannan ma'ana sallah haka muna fahimta amma akwai wata rigar babu hanyar ka sa rigar da ka sato ka yi sallah da shi wannan bai dace ba kuma wasanni ne ma da lamari na addini za ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sarki ne wanda yake tahir sarki ne wanda yake tayyib la yakbar min al'amali illa tayyiba Allah sarki ne wanda yake mai kyawu baya karba aiki sai mai kyau mu dubi hadisin na Anas da mace wani mutumi da ya tafiya ce ash'asa akbara ya muddu yadayhi ila as-sama'i ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guzi harami fa anna yustajabu lahu shi tafiya yake ya sha wahala Ga shi nan yayi dauɗa. ya galabaita ya cire hannayensa yana kira yana ya Allah ya Allah yayin da yake wannan addu'an abincin da ya ci ma haramun ne abin da yake sha haramun ne tufan da ya sa jikinsa ma haramun ne sa'annan jikinsa kansa ma ya gini da abincin haraji ta ya za a karɓa mai ka nan bai dace ba mutum yi wannan matsayin da aka sa kokari a kiyaye barayi a kiyaye kuma an ce barayi na wani ya tunani masu fashi da makami kan hanya yan sakawa gaba gaba kuke kun sato kudin batu ka sai riga ka sa ka zo kana sallah kai barawo ne babban barawo mai sakawa scammers wallahi manya manyan barayi ne kudin sata ne kudin haramu ne yan lutu my bet da saura kasi riga ka sa kudin haramun ne rigan kan ba mai kyau ba ne abinci da kake ci bai da kyau in kai addu'a Allah bai tanka ka ya bata kula a kiyaye waɗannan ababen Allah ya kare mu kuma ya tsare muna mutuncin mu na alaikum assalam wa rahmatullah da suka yi sabon bi Allah a zaka wannan ka iya kamar shi su ma yana su ma za su samu su ya bi da ke sai shi mai shi da shi da mai sa ko ka ce ka ya sai ce ka wani domin salata annabi domin tunda ne shi ya zama salata Allah wa bai komai mai ba su komai shi salati Allah bai faɗi haka na wannan tambaya wasu ke gaddama kan lamari na salati da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya tambayi wani mai yasa bace ba hanya a yi salatin fati ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani ce da annabi sallallahu bai yi ba shi sa aka ce ka a yi shi wani ce wa Allah ya ce an iya yi wa annabi da kowane irin salat. wannan zance ban sani ba ko a ina Allah ya faɗa to amma jawabi kan wannan magana ko kuma an ce wa an ce fati ya fi alkur'ani ce eh gaskiya ne ya fi alkur'ani saboda Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Wa Allah bai kowane aiki shi salatin annabi don haka salatin ya fi alkur'ani to jawabi kan wannan tambaya na farko shi kan lamari na salatin ce ce Allah musalli ala sayyidina Muhammadin fatih bima ublika wal khatim lima sabak nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqima wa ala alihi haqa qadrihi wal miqdar al azim shi wannan salati ni a gani na ban ga wani kalma wanda yake bi dace ba a ce an yi an yi da sallallahu alaihi wasallam salati salati ne wanda akwai salati da dama da muma muna yi wanda bai zo da nassi bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kan mutum ya yi wannan salatin kan salati ne ba mu da dalilin za mu saya mu ce wannan salatin bai dace ba shi ne inda muke da matsala shi ne an tambaya ana iya yi wannan salatin cikin sallah sai mu ce a'a Da mu cikin sallah alaihi wasallam ya ce ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid har karshe salatul ibrahimiyya da siga ɗaya ɗaya kaman bakwai wanda muhammad nasiruddin al-albani ya fitar a cikin littafin sa sifatu salatin nabi muna fahimtar wannan sa'annan bangare cikin tambayan cewa salatul fati ya fi alkur'ani shi wannan shi zance ne mai muni wanda muninsa ya fi komi ma muni domin kun wanda annabi sallallahu da kanshi ya koyar ya ce ya fi ƙur'ani domin shi ƙur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne yadda magana Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya fi halitta gaba ɗaya haka ne magana shi kuma ya fi wa. kowa daga babu magana da yake Alkur'ani mai girma daga wanda ke karanta salatul fati da niyan zai yi salati kan salati ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam ba mu ga akwai wani abu da za mu tsaya a kai mu ce salati gashi nan ba kan gani na ina magana ne shaksiya na ban ga wani abu kalma wanda bai da kyau mai muni cikin salatin ba to amma wani ce ya fi alkur'ani a take ya zama kafiri in ya ce salatin fati ya fi alkur'ani kina da wani abin da yake magana da wani mutum ne da ya fi alkur'ani mai girma wannan kafurci ne na ga kwanakin baya masu da muka magana kan wannan kan wanda ke da akidan cewa salatin fati ya fi alkur'ani su dubu da wani ya bar musulunci wannan babu wani shakka kan kafircinsa domin Kur'ani yadda Allah ya fi halitta shawo Kur'ani kuma ya fi maganin kowane halitta na kowane magana za ka yi bi kai magana Allah subhanahu wa ta'ala ba da magana Allah ya fi kowane magana wannan shi shine akidan musulmi duka Kama ka ce salatin kansa ga illan shi shine ke cewa ban san illan shi ba amma yadda aka ɗauki salati shi ke da matsala sa'annan a ce a yi cikin sallah wani ban ji ma yadda rika ma suna faɗi ba kan suna yin salatin cikin sallah cikin sallah salatin ibrahimiya ake yi ko malum da rika ma da yau ma haka suke faɗi an ta ce a'a shi salatin fati wannan wani overtime su suke yi na salati da suke yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a cikin sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa ya gwada irin salatin da ya kamata a mai cikin sallah da aka cikin sallah sai a kula a yi wannan salatin wannan shine jawabi kan wannan wallahu ta'ala alam na ga mun saya a nan saboda lokaci na'am sai ka karanta salatin fatiha na wance sallu ala nabi karim ku yi wa annabi salati shi command ma sallu ala nabi karim bi da asali cikin shari'a daga ce ku yi wa annabi salati ba wanda annabi salati ba inda ya zo ya ce wa mutane sallu ala nabi karim ya ce a yi salati kuma a mai salati dewa. amma ba kai za ka yi umarni ku yi wa annabi salati ba amma an samu nace su sallu ala nabi karim shi wani ya karanta salatin ibrahimiya shi wani ya karanta salatin fati tambayar kenan ya dace ban ga abin da ya hana ba in dai mun ga salatin bi da illa zahirinsa mutum ya karanta ya yi salati mutum na ce allahu salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim ya yi salati salatin suna nan daban-daban wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna faɗin kullum salati ne wanda yake muna faɗi ba kowane salati da muke ne ya zo da wannan siga ɗari bisa ɗari ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duka muna yin shi ne kashi ya umarni na allah in allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shi ne malama sun ce in mutum zai salati ya ƙara taslima a ciki domin ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima A yi salati kuma a sallama wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka mun tsaya a nan salatul fati da salatul ibrahimiya wanne fi salatul ibrahimiya ya fi dewa ya fi kowane salati alal itlaq salatin da ya fi kowane salati shi ne salatul ibrahimiya wani aka da fahimci don tambayar ne wanne ya fi wanda ya fi shi ne wanda ya fito bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa aka ji wannan salati sadar fati a bakin shi Ko min matsayin shi bi kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai da ke cewa wa ali da abi talib shi ya fara yin wannan salatin ko da ya tabbata haka nan ne ai ali da abi talib bi kai annabi sallallahu alaihi wasallam daga salatin da kowane salati shine salatul ibrahimiyya wannan shine ba wani shakka akai mutum ma zai shakka zai nemo kansa wani bala'i domin annabi sallallahu alaihi da Allah ya saukar da ayana sabai sun ce mai mun san yadda muke maka sallama to yaya za mu maka salati sallama a cikin tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi mun san da wannan salatin fa yace buci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa karshen salatin Ibrahimiyya wanda ya koyar da sabai da siga daban-daban wa'annan sigagin kowane mutum yayi salatin Ibrahimiyya shine salatin da yafi kowane salati dan wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar kuma shi kawai ne wanda Allah ya mai shaida cewa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha da haka wannan salatin da ya koyar Allah ne ya gwada mai ya koyar amma kowaye wani salati ra'ayin shi ne yake ga ya dace dan zai yaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan salatin bai kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin wannan daga Allah ne subhanahu wataala da haka sai mu kula Allah ya sa mu dace abin da muka faɗi wanda yake daidai na marukan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada shi kuskure ko tuntumi harshe muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika inshallah la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh